Masu sauraronmu, Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Mako ɗaya kenan a yau Litinin da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya koma mahaihoshi ta daura bayan ya shahe shekaru takwas yana mulkin Najeriya. Ko yaya Daurawa suka ji da zuwan wannan babban baƙo? Suna ganin ya cika alƙawuran da ya ma 'yan ƙasar Najeriya? Shin su ma a garin nasu na Daura ko ya musu wani abin a zo a gani? Sannan kuma anya tsohon shugaban ƙasar zai iya rayuwa a Daura bayan zaman jin daɗin da ya Abuja? Shin akwai abubuwan more rayuwa da suka yi daidai da matsayin shi na tsohon shugaban ƙasa a Daura? duba da yadda Bini Bini ya saba shiga jirgin sama zuwa Turai kawai don a duba lahiyar idon shi ko lahiyar kunnen shi. Zai iya samun irin wannan kula da lahiya kuwa a Daura? Wakilinmu Zaharaddin Yakubu Sha'aibu ya yi tattaki daga Kano ya je daura, ya tattauna da mutane da dama kuma ya yi musu duka tambayoyin can da muka yi a baya. To masu mu Assalamu alaikum inda a halin yanzu nake kawo muku wannan rahoto daga garin Daura mahaifar mai girma tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari bayan saukarsa ne ya samu tarba ta musamman ciki daga wajen jihar Daura ma'ana garin Daura akwai mai martaba sarkin daura akwai dan uwan saman daura da dai sauran ministoci da dama mutane da dama da muka zanta da su sun bayyana mana irin farin cikin su da murnar su na kasancewar dan cikinsu kuma shugaban kasa tsoho wanda ya shafe shekaru takwas yana mulkar kasar nan ya dawo gida lafiya kuma ya kammala mulkinsa lafiya sun bayyana ra'ayoyinsu da dama inda wasu suke bayyana cewar tabbas akwai yiwuwar shi tsohon shugaban kasa ya tsaya a daura har zuwa eh, illa masha Allah wasu kuma suke tunanin kamar idan ya dan jima zai tafi sai dai sun bayyana cewar a ko'ina shugaban kasa Muhammadu Buhari Eh, ya bayyana cewar zai zauna to tabbas zai zauna ba tare da bata lokaci ba ga dai wasu daga cikin muryoyinsu sunana alhaji kabiru salisu wazirin kasuwa na daura to gashi tsohon shugaban kasa alhaji muhammadu buhari ya kammala mulki kuma ya dawo gida kai ai murna daɗin da muke ji ba ma misali eh daɗi muke ji sosai saboda baba buhari ya gama mulki lafiya kullum addu'an mu baba ya gama mulkin shi lafiya muga kuma ya zo gida ya sauka lafiya shine babba addu'an mu kuma Allah ya ansha addu'a mu Allah ya nuna mana kuma wannan rana to kuna ganin yayi dukkanin abubuwan da ya kamata ga Najeriya baki daya a ka ai baba ai ai daidai sai Allah kam amma a kashi 100 yayi baba yayi kashi 95 kashi biyar ne kadai baba bai ida ba eh shi kuma daidai sai Allah to gashi ana cewa baba zai zauna a nan wasu kuma na cewa zai bar nan ya koma wani garin kana ganin haka mai yiwuwa ne ko ya zauna a nan to baba zai iya zaman shi a nan wurin saboda baba ma'aibucin gona ne kuma da son zumunci ya ga yan uwanki su zo su rika zumunci yana ganin suna jin daɗi baba zai iya zaman ya daura saboda daura mun gode wa Allah duk abin da ake nema Allah ya mana ni'ima mun samu kasancewar shi na tsohon shugaban kasa ya yi shekara takwas a abuja kuma dama can yana zaune a kaduna kana ganin akwai abubuwan more rayuwa da na duba lafiya da sauransu da yake zai iya bukatuwa gare su a nan daura akwai allah taimake ka yanzu abu na more rayuwa ya wuce gidan gonar shi ya je ya shiga ya ga shuke-shuken shi so kuma asibiti muna da asibiti muna da federal medical center da na sojoji baba zai iya zuwa duka shi ba wani mutum bane mai haya wanda zai ce sai ya fita yayi menene ko ina nan akwai likitoci mun godiya Allah alhamdulillah sunana Muhammad Abdulrahman Kayawa to gaskiya mu mutanen daura ta zama rana ta farin ciki gare mu ko in ce rana ta tarihi domin bin alfaharinmu ne kamar yadda dan uwanmu shugaba muhammadu buhari ya fara wannan mulki tun daga wa'adin shi na farko har zuwa wannan lokaci na gamawa shi alhamdulillah mu mutanen daura mun amfana da ayyukan alkhairi da ya yi mana tun ka kalli abubuwan da ya yi a ƙasa da manan daura bai kana ganin ai abin da ya kamata mana ya sauke nauyin da aka dora masa eh ka san shi batu na mulki ƙasa kake jagoranta to shi yasa wasu zaka ga suna ta cewa kaza kaza da kaza amma alhamdulillah. a haƙi wanda yake da shi ne ya taimaki mahaifashi dukkan abin da ya kamata ya yi na sauke nauyi ya yi saboda idan ka kalli wannan gari tun daga shigowa kai ka san cewa eh tabbas namu ya yi mulki saboda akwai abubuwan ci gaba wanda babu su a da yanzu kuma akwai su idan in baka misali ne da wannan jami'a ta tarayya ta sufuri da aka federal university of transport da kuma federal polytechnic wanda a baya kafin zuwan mai girma shi wannan shugaban kasa da ya sauka muhammadu buhari babu su amma yau an waye gari akwai su to kaga wannan wani abin alfahari ne wanda ya kamata a ce dukkan dan daura hmm. ya yi alfahari da shi sunan malam alhaji idris tolma to daga ina daga bauchi state to gashi kuma dara zau to gashi ka zo har daura domin tarar shugaban eh abin da ya kawo ni kawai in ga hmm. abin da nake so Allah kai shi lafiya kuma ya daura shi lafiya ya sa kuma alhamdulillah alhamdulillah bukata ta tabiya to kana ganin baba buhari yayi abubuwan da suka kamata gana ɗari bisa ɗari ma kar ka ce hamsin ɗari bisa ɗari du mai hankali kuma ya sani da tsaro da lafiya mm. da komai da kasa da noma buhari ya kaddamar da wannan to muna Suna. Salamu alaikum sunana Baba Ali daga Kano Nasara lokal Gamman Tidin Murtala. Na'am ya kawo ka? Abin kani shine in ga shugaban kasa yadda ya fara aka ce ba zai karasa ba. Allah isa ya lafiya kuma ya dawo gida lafiya da karfinsa. Alhamdulillah wannan rana ce ta farin ciki yadda ka san sallah. to kana ganin yayi wa Najeriya alhamdulillah wanda baya yawo a kasan nan shine bai san aikin da Buhari ba amma mu da muka yawo hmm. wasu abubuwa na ci gaba tun daga kan gaba ɗaya tun daga arewa zuwa kudu hmm. da ko ina na kasashe na abanan fadin Najeriya mun san irin abubuwan da mai kuma in wani bai gani ba zai gani zai ji saboda maganar Tukunyar gas maganar tituna hmm. maganar tsaro alhamdulillah ya yi mun alkawari kuma ya cika mun allah ya saka da alkhairi abin da ishi ne ya ce in allah da zai zo iga karshen boko haram hmm. yau a lokacin baba buhari hmm. allah isa shugaban boko haram da yake ganin ba a isa ba allah ya isa tashi kuma da iko da Allah ba shi lokacin mulkin Buhari i kawo sa to alhamdulillah wannan ma wani abu ne ci gaba kuma sauran abubuwa da ya rage wanda za a karasa Allah isa shi wannan shugaban kasa i bashi dama ikon yi kurakure da Allah ya fi masa abin da ya daidai Allah ya saka masa alheri na ji daɗi kuma yanzu Kano zan koma sakamakon na zo na gan shi ya sauka da lafiya Allah ya saka sunana Zilani Abdullahi Daura rana ce ta farin ciki ga daukacin mutanen karamar hukumar daura da daura emirat da ma jihar katsina da najeriya baki daya domin a zuwan janar muhammadu buhari ya canza abubuwa da dama wanda a da aka rasa kuma zuwan shi allah ya tabbatar da alheri a cikin alkawulan da ya doka cikin ɗari to in allah da mun samu ɗari ba ɗaya wannan kuma ajizanci guda ɗaya kamar yadda shi mai girma shugaban ƙasa ya nemi yafiya a wajen al'umma to mu a matsayin mu na yan garin shi mahaifan shi to muna neman jama'a su yafe mai wannan kaso ɗaya da ba a cika ba to an ce shugaban ƙasa zai zauna a nan gaba ɗaya ko ma kuma wasu suna cewa zai yi wata shida ya tafi ya kuke ganin abu ai kamar yadda ya faɗi da kanshi ba har ba inda zai je na daura saboda anan yake da gidan gona kuma nan yake da yan uwa da yayye da kanne da kakanni da kowa yana da shi anan to duk inda kaga ya je ya je yawo ne ko aiki ya kai ko ya je hutu ya da amma daura nan ce mahaifai kuma nan yake da kowa yake da gata sunana Umar Bashir Tailan Gayo wanda aka fi sani da dan amanar legend to gashi mai girma tsohon shugaban kasa ya dawo gida bayan kammala mulkin shekara takwas ya kuka ji a yau ku mutanen daura gaskiya farin cikin da muke ji yau kamar ya mafi na ranar da ya hau saboda idan muka yi la'akari da cewa shi ubangiji Allah ne ya zaɓe shi ya kai shi wannan matsayi kuma Allah ya dawo mana da shi lafiya cikin koshin lafiya tunda dama shi dan adam ne kuma ba za mu sa ran zai yi aiki irin na ubangiji ba saboda haka ya iya abin da zai iya mun gode Allah madaukakin sarki da ya ba shi ikon yin abin da zai iya kuma ya dawo mana shi gida lafiya gaskiya muna farin ciki mara adadi kuna ganin tsohon shugaban kasa zai zauna a nan ko a sosai makwa ya ce zai zo ya zauna da mu nan mu ci gaba da zuwa gona muna kula da shanu da awaki da tumaki to kana ganin wasu suna tunanin hakan ba zai yiwu ba ah, saboda babu wasu abubuwan more rayuwa dan saboda ai ba maganar mu abu more rayuwa bane ka san shi sa kai ko ba haka ba abin da mutum yake ji tunda yanzu idan kai la'akari da cewar ai daga bila ya taho ya zo nan inda ya ga dama da zai iya nufar wani wajen na san kuma kana labarin cewar duk shugaban kasa da yawa ana gina ana masa gini a wani wuri inda ya zaba yake so amma kaga shi bai zabi ko ɗaya ba ya zabi ya dawo ya zauna a gida kaga wannan kadai ya iya nuna mana cewar zai iya zama a gida Zaharaddin Yakubu sha'ibu kenan daga Daura mahaifar tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka haɗa da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Daga bisani Zaharaddin Yakubu Sha'aibu ya tuntuɓi masanin harkokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Wanda shi ma ya jaddada cewa ba wata matsala tsohon shugaba Muhammadu Buhari zai iya rayuwa a daura, saboda irin gatan da ake yi tsakin shugabannin ƙasa tanadi. Shi dai eh, shugaban ƙasa ko kuma ce tsohon shugaban ƙasa yana da zaɓi ah, inda di ya ga dama zai iya koma ya zauna. Ah, kamar yadda muka lura sauran shugabannin ƙasa kaga kowanne ya tafi guraren da yake so ya zauna sai dai yawancinsu sun fi komawa garuruwansu ne. Ah, kamar yadda baban gida yi mm. lokacin shagari ya yi haka mm. ah, ga shi yanzu shugaban kasa buhari shi ma ya koma daura mm. kuma tun kafin ma ya sauka yake cewa shi daura yake so ya koma ya zauna to na ga zaman sha daura ba wani ah, matsala zai samu ba a dalili kwa shi ne, daman ana ba su cikakken tsaro wanda za su tafi da shi sannan kuma ana ba su duk kusan abubuwan alatin da suke bukata kaga wannan ba zai sa ya takura ba sannan kuma ga 'yan uwansa da abokai da 'yan uwa da dangi duk dai za a haɗu da haka kaga wannan zai sa duk da ya sauka daga karsashin mulki amma kuma zai samu ya walwala tsakanin su da yan uwansa da iyalansa. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawarsu da wakilin mu Zaharaddin Yakubu Shu'aibu. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awwal Suleiman da wakilin mu Zaharaddin Yakubu Sha'aibu, wanda ya yi tattaki daga Kano zuwa Daura mahaihuwar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.